Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da fara'a da FM Nomad da kuma Darul FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ibrahim kalamasi garba ne da naziru ahmad hausawa da sauran abokan aiki a nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan yammacin ranar juma'a 21 ga watan oktoba to kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran kasar afirka ta kudu ta ce za ta fita daga kotun bin kadin manyan laifuffuka ta duniya sannan rashin tabbaci daga bangarorin da ke fada da junansu a birnin aleppo ya tilasta wa majalisar ɗinkin duniya dakatar da kwashe marasa lafiya da aka shirya yi a yau juma'a daga gabashin birnin aleppo harin kunar bakin waken da aka kai akan wani wurin aikin gine-gine da iran ke kula da shi a garin dibis a arewacin iraki a yau juma'a ya kashe mutane akalla sha ɗaya a inda 'yan sandan iraki guda shida da kuma mayakan da ish sha biyu suka mutu a wani mahari makamancin wannan a ofishin 'yan sanda da ke birnin kirkuk to kanin labaran kenan to ganin 'yan isis sun yi ikirarin kai hari kwanan nan a nijar an nemi hukumomi su tashi tsaye ya kamata a ce kullum jami'an tsaro suna cikin kota kwana jami'an tsaro bai nisa da duk abin da ya kamata a ce na yaƙi yana bisa wajen hama to a najeriya kuma ƙoƙari ake a tabbatar da zaman lafiya tsakanin addinai ba ana shiga cikin wannan riga ta addini ana aikata abin da ake aikatawa amma ainihin dalili shine ko dai bukata ta siyasa ta wani mukami ko kuma neman wani arziki na duniya za kuma a ji hira kan siyasar amurka da kuma labarin karyewar gadar da ta hada yawunde da duwala da abin ke haddasa matsaloli da yawa mahmud lalo na tafi da shirin duniyar amurka muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana amma duk waɗannan sai fa an gyara zama an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Kasar Afirka ta kudu ta ce za ta fita daga kotun bin kadin manyan laifuffuka ta duniya. A yau Juma'a ne ministan shari'a Michael masutu ya bayyana cewa za a miƙa wa majalisar dokokin kasar kudurin dokar da za ta nemi Afirka ta kudu ta soke hannun da kasar ta rattaba akan yarjejeniyar Rome da ta kafa wannan kotu. yarjejeniyar ta tanadi cewa tilas ne bisa shari'a a duk kasar da ta sanya hannu kanta ta kama duk wani wanda kotun take nema an kafa kotun bin kadin manyan laifuffukan ta duniya da zummar hukumta masu aikata kisan kare dangi laifuffukan yaƙi da kuma na cin zarafin bil'adama amma kuma kasashen afirka sun bayyana cewa kotun ta mai da hankali ne kadai akan shugabannin nahiyar ficewar afirka ta kudu daga kotun ta icc tana da asali tun daga lokacin wata ziyarar da shugaban kasar sudan umar al-bashir ya kai a ƙasar a bara domin halartar taron kolin kwanaki biyu na ƙungiyar tarayya afirka amma yayin da wata kotun afirka take kin kadin bahasin kota ba da umarnin a kama shi shugaba bashir ya yi watsi da umarnin kotun da ta ce ya tsaya a ƙasar ya koma ƙasarsa inda hukumomin afirka ta kudu ba za su iya taɓa shi ba jami'an afirka ta kudu sun ce shugaba bashir yana da kariyar diflomasiyya a matsayinsa na wakili mai halartar taron kolin ƙungiyar tarayya afirka a johannesburg rashin tabbaci daga bangarorin da ke fada da junansu a birnin aleppo ya tilasta wa majalisar ɗinkin duniya dakatar da kwashe marasa lafiya wanda aka shirya yi yau dinnan juma'a daga gabashin birnin mai magana da yawun ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya james lark ya ce abin takaici ba za a iya kwashe marasa lafiya da waɗanda suka ji rauni da safiyar yau kamar yadda aka shirya ba a saboda har yanzu ba a samar da yanayin da ake bukata na yin hakan ba lark bai bayyana bangarorin da suka kasa cika alkawarorin tsagaita wuta don ayyukan jinƙaiɗin din ba kamar yadda rasha ta bayar da umarni kwana guda kafin nan ba sai dai kawai ya ce majalisar ɗinkin duniya da al'ummar aleppo suna cikin wani mawuyacin hali mai tsanani a jiya alhamis ne a rasha ta wato ta taba da umarnin kara tsawon wa'adin aiki da rashin tsagaita wuta na jin kai a Aleppo da awa 24 shirin tsagaita wutar farko inda Siriya da Rasha suka taka wato suka taka har da wato hare-hare da tsakanin wato na sama da talata da aka kai a Aleppo an shirya eh, wato tabbatar da wannan shirin tsagaita wuta don maido da zaman lafiya a wannan birni da ya sha fama da hare-hare. To labaran duniya kuke sauraro daga murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Harin kunar bakin waken da aka kai a kan wani wurin aikin gine-gine da Iran ke kula da shi a garin Davis a arewacin Iraki a yau Juma'a ya kashe mutane akalla sha ɗaya. a inda 'yan sandan iraki guda shida da kuma mayakan da ish guda goma sha biyu suka mutu a wani mahari makamancin wannan a ofishin 'yan sanda da ke birnin kirkuk a yadda aka kai wa 'yan sandan harin an ji karar fashewar na kiwoyi da kuma karar harbe-harben bindigogi na fitowa daga harabar ofishin 'yan sandan faifan bidiyo da aka nuna a gidan talabijin da ke garin ya nuna bakin hayaki na tasowa daga harabar sannan da karar manyan bindigogi a ciki kusan 'yan kunar bakin wake biyar ne suka kai hari a helkwatar 'yan sandan daya daga cikinsu an harbe shi kafin rigar bom din da ya saka ta tashi da ish ta ce ita ta ɗauki nauyin wannan hari amma har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin harin na biyu jami'an hukumar zaben kasar venezuela sun dakatar da ƙuri'ar raba gardamar da za ta iya kawo wato kawar da shugaban ƙasa nicolas maduro daga kan kujerarsa wannan shawara ta jiya alhamis tana zuwa ne a bayan da 'yan adawa suka shafi kusan shekara guda suna hankoran ganin an gudanar da wannan ƙuri'a ta raba gardama jami'an hukumar zaɓe sun yi zargin cewa an tafka maguɗi a yayin da ake gudanar da aikin tattara hannun masu son a yi ƙuri'ar wanda wani ɓangare ne na ƙoƙarin hana 'yan adawa kawar da shugaba mai ra'ayin gurguzu a lokacin zaɓe jawabin jami'an gwamnati ya ba da mamaki ga waɗanda ke goyon bayan ƙuri'ar raba gardamar inda suka kira wannan hukunci da saba dokan ƙasa dokar ta fito daidai da lokacin da maduro ya bar venezuela zuwa ziyarar kasashe masu yawa a gabas ta tsakiya girgizar ƙasa mai karfi ta afku a japan girgizar kasar mai karfin 6.6 a ma'aunin girgizar ƙasa ta richter wadda ta faru a wurin mai zurfin kilomita 10 a ƙarƙashin ƙasa ta wakana ne a gundumomin tottiori da ke tekun japan da tsakar rana yau Juma'a. Kafin girgizar kasar ya jawo dubban a karfin girgizar kasar ya jawo dubban gidaje sun rasa wutar lantarki. Koji kahara jami'in yankin gabar Hokul ya ce girgizar kasar ta yi jijjiga mai ban tsoro. Babu rahoton jin ciwo ko mummuna asara har izuwa yanzu. Masu hasashen yanayi sun ce babu fargabar faruwar tsunami. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin jamhuriyar Nijar Yamai inda kungiyoyi da ɗaiɗaikun 'yan ƙasa suka shiga kiran hukumomin da abin ya shafa da su ƙara azama wajen kare 'yan ƙasa ganin har ISIS ta ce ta fara kai hare-hare a ƙasar. Sulemin Barma gare ka. sanarwar da kungiyar is ta bayar a shafin intanet na al-akbar mai ofishi a kasar mauritania cewa ita ke da alhakin harin da aka kai a ranar litinin 17 ga watan oktoba a gidan yarin kutukale da ke yammacin birnin yamai wanda kuma shafin acti niger ya wallafa na matsayin wani labarin da ya sa 'yan kasar ta niger so magargadin gwamnatin kasar ta ɗauki matakan shigo da jama'ar ƙasar a sha'anin tsaro a cewar shugaban ƙungiyar muryar talaka nasiru saidu hakan zai iya taimakawa jami'an tsaro su samu bayanan sirri a lokacin da ya dace saboda yau kungiyoyi irin na is kungiyoyi ne na ta'addanci manya-manya na duniya waɗanda an da rahu cikin gidajen mutane ma ko cikin ƙasashen mutane dole mu ja hankalin gwamnati bisa ga ta ƙarfafa ƙoƙari bisa ga harkar rahoto ko leƙen asiri har yanzu cikin hankulan jami'an tsaro mahi yawancinsu kamar irin jami'an tsaro na dana ba su shigi talaka sosai ba balle talaka ya yarda ya basu labarin da ya kamata ya basu. Mutuwar sojoji 22 da rana kai tsaka a sansanin 'yan gudun hijira na Tizal da ke jihar Tawa wani abu ne da wasu 'yan Nijar ke dangantawa da sakacin jami'an tsaro kamar yadda hukumomin ƙasar da kansu suka bayyana gano wani abin da ke kama da wannan hasashe saboda haka Nasiru Saidu ya ce akwai abubuwa waɗanda ka faruwa waɗanda al'umma ba ta iya ganewa a ce kamar misali an iska jami'an tsaro 22 gaba ɗaya wasu su ce ba su kusan kayan aiki wasu suna kusan kayan aiki an mame su kenan ya kamata a ce kullum jami'an tsaro suna cikin kota kwana jami'an tsaro bai nisa da duk abin da ya kamata a ce na yaki yana bisa wajen hama. Saɓanin da akan huskanta wani zubin a tsakanin jami'an tsaro da talakawa akan wata maganar da ta shafi zamantakewa na daga cikin abubuwan da illolinsu ke mai da hannun agogo baya game da ayyukan samar da tsaro a yau. In ji Dr. Sani Yahaya Janjuna masanin tsarin zamantakewar dan adam wanne yake ganin lokacin haɗin kai ya zo irin wancan abin da an ka sani na mulkin kama karya da soji ya samu matsala saboda ko wata yarinya cikin unguwa yan samarin unguwa sun bashi kashi duka kumfani ta duro ta ce ta ba mutane duka unguwa kashi da tushe da mace da yaro da kowa waɗannan abubuwa ya kamata a ce an bambanta su ko ga daji suna kuntata mu talakawa ana tauna abubuwa talaka in ya gaza a cuta ka sai ya kyale saboda ka kwantata mishi ka bisa la'akari da cewa kungiyoyin yan ta'addan da ke kai hare-hare a kasar Mali kan ketarwa ne daga wasu kasashe makwabta musamman kasar Mali wace bayanai daga masu bin sawun yan bindiga suka gano cewa an shiga kasar ta Mali da ba Amurken nan Jeffrey Woodke da aka sace a ranar Juma'a 14 ga watan nan na Oktoba a garin Abalak gwamnatin Nijar ta fara daukar matakan karfafa tsaro akan iyakokin ƙasar. kamar yadda ministan cikin gidanta bazum muhammad ya bayyana sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman daga jamhuriyar niger kuma sai najeriya inda a nan ma ganin sha'anin addini na neman kawo matsala 'yan kasar da ma wasu 'yan kasashen waje ƙwararru suka shiga tarurrukan samo mafita nasir adamu ilikaya gare ka late Sheikh Kafumba Kone and the Liberia Council of Churches hereby jagoran musulmi shek kafumba kone da na kungiyoyin majami'un kirista na liberia faza michael francis sun yi maci kan titunan birnin monrovia zuwa ofishin jakadancin amurka dan neman amurka ta sanya baki don tsami addini daga dalilan rikicin na liberia a zamanin mulkin samuel do da kuma fitinar tsohon shugaban kasar charles taylor wakili daga liberia musa bamba ke magana taron tattaunawa tsakanin mabiya addinai na madakin duniya da aka gudanar a abuja Bamba ya ce wannan ya sanya Liberia ta zama ƙasa ta farko da ta yada tattaunawa tsakanin addinai don samun zaman lafiya mai ɗaurewa a Afirka. Da hakan ya sanya kafa rundunar wanzar da zaman lafiya ma ta Liberia wato ECOMAC. Ibrahim Jega shine sakataren taron da ya nanata manufar addini adalci ne da zaman lafiya. Amma ana shiga cikin wannan riga ta addini ana aikata abin da ake aikatawa. Amma ainihin dalili shine ko dai bukata ta siyasa ta wani mukami ko kuma neman wani arziki na duniya. to saboda haka ana nan muna haɗuwa muna tattaunawa muna fahimta cewa ai manufofin da ke cikin addinin kirista na gaskiya tsare gaskiya mutunta mutane mutunta makoci. akwai su a cikin addinin musulunci to saboda ka babu dalili in dai kai zaka magana akan addini ne to babu dalilin zaka kuntata ma makwacinka a gefe guda shek Yakubu Musa Hassan Katsina na Jibril ya ce ba inda addini ya amince da daukar doka a hannu malamin na martani ne kan zargin da wasu ke yi na mara baya ga gwamna yan rufa'i ne kan soke ayyukan kungiyar harkar musulunci ta yalzazzaki da jibril ta yi shine ya rura wutar rikici amma mu kungiyar izala ba mu taba zama muka yanke shawara mu yi faɗa da wasu 'yan shi'a ballantana 'yan ɗariƙo ba ba mu taɓa ainihin ba da umarni ko a ƙungiyance ko a individual ko a masallatai ko a wuraren wa'azi cewa a faɗa da wasu 'yan shi'a da sauransu duk wanda ya faɗi wannan kowa ya ƙarya yake kuma ba cewa muke kaiwa na kafiri ku kafirai ne. a'a duk wanda yake faɗin wannan zai zuba muktasar khalil lawali da sani akwai babi na ridda a kwanakin nan ana ganin yawaita gudanar da tarukan neman tsamin addini daga duk lamarin tashin tashina nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru bari kuma mu dawo nan amurka inda ganin yadda siyasar amurka ke zafin da bata taɓa yi ba kuma ake ta ta baba game da cancantar 'yan takarar na tuntuɓi wani ɗan najeriya mazaunin amurka kuma ɗan siyasa masanin siyasar amurka mai suna dr sufyan ali mai biyar don ya mana fashin baki sai ya ce to alhaji ibrahim siyasa amurka dai ga ta dai yanzu tana da wata irin ah, yanayi wanda ba mu taɓa gani ba a tarihin ƙasar nan wato abubuwan sun isa daidaita yadda mutane suke tunani duka su biyu 'yan takarkarin tsakanin democrat da republican akwai abubuwa wanda za ka ce kamar suna da kashi a gindinsu duka su biyu hmm. to jama'a suna kallon abun a matsayin kamar duk su biyun kamar da basu ma cancanta ce su samu wannan damar ta zama shugaban kasa ba musamman shi ɗan takarar republican shi donald trump Mm. yana da matsaloli sosai kuma har yanzu alamu suna nuna har yanzu ya ɗauka cewa yana cikin harkarsa ne ta harkar tv show da ya saba yi <laughs> domin yadda yake ta tafiyar da al'amuran kamfen ɗinsa da kuma maganganunsa a midiya da sauran wurare in ka lura kwanan nan an yi muhawara tsakanin shi da abokiyar kalawarsa ta bangaren democrat mm. wannan hillary clinton za ka ga cewa ita tana ta kokari ta kawo bayanai na yadda ake tafiyar da gwamnati da mulki da yadda ake ma'ahudar abin ayyuka tsakanin kasashe na duniya da mm. kuma nan amurka amma shi yana ta kokari yayi na kawo harkar suka cin mutunci da batanci mm. wanda ba shi jama'a suke so su gani ba a wannan muhawara suna so su ga irin salon mulkinsa da irin canji da zai kawo da yadda za a samu ci gaba a ƙasa ƙasa ta ci gaba musamman yadda ake ta fama yanzu duniya an shiga rigingimu na harkar economic crisis ko ina all over the world yawanci za ka ga ƙasashe da dama suna fama da wannan matsalolin to ita clinton ta dai wanda ta fi fuskanta shine akwai wasu yaƙe-yaƙe wanda ake ganin cewa an yi su irin su bangazi da sauransu da wasu wurare da aka je aka yaƙi irin su iraq wanda ana ganin ta taka rawar gani a wajen gudanar da wannan yaƙi wanda ake ganin kuma yakin bai jawo wa ƙasa ɗa mai ido ba wanda hmm. a tunanin su 'yan republican yadda suke cewa duk da dai su suka fara yakin suna tunanin cewa ya kamata a ce clinton suna cikin gwamnati daga zuwan su su ga cewa an gama wannan yaƙi tunda da yaƙin an faro shi bai cancanta a yi shi ba ko bai dace a yi ba aka yi hmm. sannan matsaloli da ta fuskanta na hasak na da aikinta hmm. ta yi sakaci kwarai da gaske wajen gudanar da aikinta lokacin da tana secretary of state ta kasar nan wato ta zamanto cewa tana amfani da wata na'ura ta saba ta database daga gidan wadda tana amfani da ita tana buɗe wasu wasu bayanai ko in ce wasiƙu haka na gwamnati wanda suke na sirri wanda bai kamata a ce an buɗe su a wannan irin ita wannan saba ɗin ba ya kamata da kuma amfani da ita kanta wannan Clinton Foundation ɗin wanda suka dinga baiwa wasu wanda suke ba ta gudunmawa a wannan foundation ɗin uh, ainihin kamar priority za a ce tana ba su dama ta musamman fifiko haka mm. eh, wanda wannan fifiko ɗin da take ba su ko wajen samun su kwangiloli ko wajen ba su da kwangilar ita da kanta ko kuma wajen sama musu dama su gana da wasu manya-manyan 'yan siyasa domin su samu wasu bukatu nasu na daban. To za a ji kashi na biyu na wannan hirar da Dr. Sifian a shirinmu na gaba. Yanzu kuma sai kasar Kamaru inda gadar da ta haɗe biranen Yawunde da Duwala ta karye ta jefa kasuwanci da walwalar jama'a da kuma tsaro cikin rudu. Awal Garba gare ka. hanyar da ke hada manyan biranen kasar kamaru guda biyu duwala birnin kasuwancin kasar ta kamaru da fadar kasar yawunde wata gada ta rushe inda yanzu haka dubannin mutane ne suke tsaye a ƙauyen munyabe mai tazaran kilomita 100 daga birnin yawunde wannan hanya dai ita ce kwaya ɗaya tilo da ta hada biranen musamman wajen harkokin yau da kullum alhaji bakari shine shugaban masu manyan motoci na ƙasar ta jamhuriyar kamaru yanzu idan ka ga wannan hanyar na je na gani da idona gada ne rushe ruwa na gudana ta kasan ya za a ce kasar kamar kamaru kusan fiye da hawa goma ba yadda za a yi a motsa ba abin da yake motsawa inda muke na hakan nan mun rasa dukiyoyi ba mu kaɗai ba kai kasa na cikin matsala yanzu hakan nan shi ka ka kewaya ta ani wato garin izika to kaga wannan kewaye kuma masifa ne saboda hanyar ma ba da kyau malam bashir yana daga cikin wanda ya tsinci kansa na zuwa birnin yawunde daga duwala mun je akan za mu tashi daga Duwala zuwa yawunde ne hakan ya faru to ba mu san dai ainihin me to sanadin wannan abu ba to wayanda suke wurin sun ce mana ruwan sama ne da ya sauko da daddare ya kawo wannan amma abin al'ajabi a nan shine ya za a yi a ce manyan birane kamar Duwala da yawunde ya zama cewa babu hanyar da zai iya hada su Dan Ladi Mu'azu dan kungiyar farin hula ne tana nuna mana cewar wato aikace-aikacen da ake yi a wannan kasa ta kamaru wato cin hanci ne ya haifar da wannan babbar matsala hanya kamar wannan wadda take hada manyan biranen ƙasar biyu ta rabu biyu ya kamata a ce an yi bincike akan wannan lamarin na yi kokarin jin ta bakin ministan ayyuka da gyaran manyan birane da ma gyaran hanyoyi na ƙasar kamaru wayasa ba ta shiga muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. To a gaida awwal yanzu kuma bari in koma gefe guda Mahmud Lalo ya gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Shirin namu na wannan makon zai mai da hankali ne kan irin rawar da Amurka ke takawa kokarin da ake yi na kwato birnin Mosul, ɗaya daga cikin manyan birane a ƙasar Iraki da ya faɗa hannun mayakan ISIS shekaru biyu da suka gabata. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce yunkurin da dakarun Iraki ke yi na kwato birnin Mosul zai kasance wani abin alfahari a kokarin da ake na kawar da mayakan ƙungiyar ISIS. obama ya bayyana hakan ne yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka yi da firayim ministan italiya matteo renzi a fadar white house a ranar talata da ta gabata inda ya ce ga dukkan alamu dakarun irakin na samun nasarar kutsawa cikin birnin sai dai ya ce babu shakka yakin na kwato birnin mosul zai kasance mai zafi kuma za a ɗauki lokaci mai tsawo ana fafatawa amma kuma ya amanna cewa za a samu nasara a ƙarshe. And this will uh, be, I think, a key milestone in what I committed to doing. Ina ga wannan yaƙi zai kasance mai muhimmanci a cikin burina tun bayan ɓullar ƙungiyar ta ISIL kuma za mu fatattake su daga cikin al'umma mu mai da su inda suka fito. Za kuma mu ɗaiɗaita su ta hanyar yin galaba a kansu ta yadda ba za su ji sha'awar kai har-har akan mutanenmu ba ko ƙawayenmu ko abokanan hulɗarmu ko mutanen da ba su ji ba su gani ba da ke zaune a Iraki da kuma Siriya. Malam Sani Ino Adam malami ne a kwalejin nazarin shari'ar musulunci ta Malam Aminu Kano. na tambaye shi shin ina aka fatattaki mayakan na isis daga birnin na masul hakan na nufin an samu galaba a kansu kenan baki daya eh tabbas idan aka kori in aka kore su daga wannan yanki dan dama a guraren da suka fi karfi a shine wannan yanki ya rage musu yanzu a cikin iraki tunda guri ne da yake da arziki na man fetur kuma akwai misalin ana cewa kimanin mayakansu misali mutum dubu shida wanda da fara fafata wanda aka yi a zuwa yanzu ana ganin sun fara fita daga gurin to amma dai duk da haka kamar yadda su jami'ai na amurka suke faɗa ba abu bane da ko ba rikici bane da za a iya kare shi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yana buƙatar wani ɗan tsawon lokaci wata biyu ko uku kila ma fiye da haka kafin a ce garin ya samu cikakkiyar zaman lafiya. kuma abu na gaba da ake gani shine fitar su daga nan ana ganin kamar za su fada yankin raka na cikin kasar syria wanda yake dama yankin yana kusa da syria kuma kenan a wato gwagwarmayar da ta ci gaba tsakanin waɗannan ɓangarori biyu da ke cikin syria da kuma ƙasar iraki To wani batu da ake ganin zai biyo baya idan aka kammala koran mayakan na ISIL daga birnin na Mosul shine batun halin ni yasin da al'ummar birnin za su shiga yayin da dubban mutane suka fice daga birnin gabanin kaddamar da wannan farmaki. Amma shugaba Barack Obama ya ce dakarun da Amurka ke jagoranta sun shata wasu tsare-tsare domin tunkarar wannan matsala idan ta kunno kai. Ya kuma kara da cewa an dade ana tanadi da shirye-shirye wato ko da an shiga matsalar kurara 'yan gudun hijira. Perhaps a million civilians are living there. ta yi uh, akwai kusan fararen hula miliyan ɗaya da ke zaune a birnin a yanzu saboda haka baya ga fatattakar mayakan isil za mu mai da hankali wajen tabbatar da lafiyar masu gudanar da ayyukan jin kai waɗanda suke tallafawa fararen hular da ke tserewa yakin wannan shi zai zama babban abin da za mu sa a gaba to tun dai a watan yunin shekarar 2014 ne mayakan na isil suka karɓe ikon birnin na masul kuma wannan yunkurin karɓo birnin shine farmaki mafi girma da aka shirya a iraki tun bayan da dakarun amurka suka fice a ƙasa shekaru biyar da suka gabata mark tana shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka uh, tsarin uh, shi ne dakarun iraki da na kurdawa da ƙungiyoyin fararen hula da ma'aikatar da ke kula da masu hijira da waɗanda suka fice daga gidajensu da ma'aikatar sufuri za su tantance ne tare da yi wa fararen hula rajista domin a kai su wani matsuguni wai shi menene muhimmancin wannan gari na masul a ƙasar ta iraki tambayi kenan da na sake mikawa malam sani inuwa adam dai garin wasu gari ne da yake da mahimmanci ta fuskoki daban-daban ga kasar iraki da kuma makwabtan kasashe na farko dai a na tattalin arziki gari ne da yake da rijiyoyi na mai saboda da nan yankin mausu da al'ambar guri ne da yake da arzikin man fetur kamar yadda kuma kowa ya sani iraq tana daga cikin kasashen da ta fi kowace yawan arzikin man fetur a faɗin wannan duniya abu na biyu gari ne a zamantakewa da addini na wato majiya ahli sunna wanda sanin kowa ne kuma cewa a yan shi'a su suka fi yawa suka fi rinjaye a cikin ƙasar iraki sannan abu na uku gari ne na mafi yawansa larabawa ne wanda yake ita iraki ta kunshi kabilu daban-daban larabawa da kurdawa da 'yan sinjar da makamantansu sannan kuma a fagere na addini ya kunshi baya ga musulmi din 'yan ahalin suna da su suka fiya a nan gari to kuma akwai 'yan shi'a ɗin tsirari akwai kuma wato kiristoci sannan kuma a fage na harshe gari ne da ya kunshi kurdawa wanda su ma kuma a yankin kurdawa ko yankin kurdistan ke ganin gamar wato gurin nasu ne sannan kuma ga makwabtan kasashe yana da mahimmanci ga ita kasar turkiya shi ya sa ma take ta su ya zama na cewa an gayyace ta a wannan yaki amma ita gwamnatin iraki tana ci malam sani inuwa adam kenan wani mai sharhi kan siyasar gabas ta tsakiya masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zuwa gaida Mamuda yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa ya dawo da labaran duniya amma a takaice. Kasar Afirka ta gudu ta ce za ta fita daga kotun bin kadin manyan laifuffuka ta duniya. A yau Juma'a ne ministan shari'a Michael masufi ya bayyana cewa za a miƙa wa majalisar dokokin kasar kudirin dokar da za ta nemi Afirka ta kudu ta soke hannu da kasar ta rattaba akan yarjejeniyar rom da ta kafa wannan kotu. Harin ƙunar bakin wake da aka kai a kan wani wurin aikin gine-gine da Iran ke kula da shi a garin Dibis a arewacin Iraki a yau Juma'a ya kashe mutane akalla sha ɗaya a inda 'yan sandan Iraki guda shida da kuma mayakan da isha biyu suka mutu a wani mahari makamancin wannan a ofishin 'yan sanda da ke birnin Kirkuk. jami'an hukumar zaben kasar venezuela sun dakatar da ƙuri'ar raba gardama da za ta iya jawo kawar da shugaban ƙasa nicolas maduro daga kan kujerarsa wannan shawara ta jiya alhamis tana zuwa ne a bayan da 'yan adawa suka shafe kusan shekara guda suna hankoran ganin an gudanar da wannan ƙuri'ar ta raba gardama girgizar ƙasa mai karfi ta afku a japan girgizar kasar mai karfin 6.6 a ma'aunin girgizar kasa ta rishta wanda ta faru a wurin mai zurfin kilomita 10 a ƙarƙashin kasa ta wakana ne a gundumar tottiori da ke tekun japan da tsakar rana a yau juma'a To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai kuma ku dakaci shirin yau da gobe wanda usman kabara da maryam bugaje da tawagar su ke gabatarwa yanzu a madadin naziru ahmad hausawa da ya taya ni da kuma shi injiniyan mu da kuma wadda ta hada mana sautin juli lesson christian wacce ta da kuma a duk waɗanda suka taimaka wajen wannan shirin ni ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri sai anjima.